Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Litinin ranar 19 ga watan Mayu shekarar jama'a gafarce ne 19 ga watan Yuni na wannan shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri tare da sahabu imam aliyu ne muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa uwar gidan gwamnan jihar borno hajiya na na kashin shatima ta raba wa masu fama da nakasa kayan masarufi a birnin maiduguri muna da kuma rahoto a kan wato ƙarin jam'iyyun siyasa guda biyar da hukumar zaben najeriya ta tabbatar da su wanda ake ganin za a dama da su a babban zaben ƙasar a shekarar 2019 muna ɗauke kuma da shirin da rashin ta yi wanda salu garba zai gabatar akwai kuma sakonninku da kuka aiko mana sai nasiha ta watan ramadana amma duk da haka sai an gama jin labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a ingila yan sanda sun ce wata a kori kura ta afka matafiya da kafa a gaban wani masallaci a daren jiya ta kashe mutum ɗaya da jikkata wasu goma Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce hukumomin ƙasar suna ɗaukar batun a zaman harin ta'addanci ta kira lamarin da cewa mummunar al'amari. Hukumomin ƙasar suka ce jami'an tsaro sun kama matukin motar ɗan shekaru 48 da haihuwa wadda jama'a suka tsare kafin zuwan jami'an tsaro. har zuwa safiyar litinin dinnan jami'an tsaro suka ce babu ƙarin wani ko wasu da ake tuhuma da hannu a wannan hari da aka gano mutumin da aka kashe nan take mutu bayan da motar ta afka musu karun khan babban sakataren kungiyar musulmi ta ingila ya ce bisa la'akari da bayanai da shaidun gani da ido suka bayar matukin yana da kyamar musulmi wani harin ta'addanci da aka kai a kan wani wuri 'yan yawon buɗe ido a bayan garin wato birnin ƙasar mali ya halaka mutane biyu kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar ya yi bayani jiya lahadi mutum na farko da harin ya rutsa da shi mutumin faransa ne dan asalin ƙasar gabon muna ƙoƙarin tantance inda mutum na biyu ya fito in je baba sise wanda shine kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar 'yan bindigan sun kutsa wurin yawon buɗe ido da ke dogurakoro mai farin jini ga 'yan yawon bude ido na kasashen yammacin duniya bayan garin bamako suka yi garkuwa da wasu mutane dakarun kasar da na majalisar ɗinkin duniya sun killace yankin wata mummunar gobarar daji a kasar portugal ta halaka mutane akalla 61 galibin su wutar ta halaka su ne suna cikin motocinsu rahotanni sun ce akalla wasu mutane tara kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta barke yayin da kasar take fama da zafin rana mai tsanani da kuma tsawa amma babu ruwan sama firaministan kasar antonio costa ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga jiya lahadi jaman kasar suka ce an tura ɗaruruwan 'yan kwana-kwana su yaƙi wutar da ta tashi a yankin pedrogao grande mai tsaunuka da ke tazarar kilomita 150 daga birnin lisbon kasashen faransa da andalusia ko spain za su aiki da jiragen sama masu aikin kashe wuta kamar yadda dai hukumomi suka yi bayani hakanan kungiyar tarayyar turai tana kokarin ta bullo da wani shirin agazawa kasar zaben da aka yi a faransa na baya-bayan nan mutane ba su fito ba ainon duk da haka jam'iyyar shugaban kasar emmanuel macron ta sami gagarumin rinjayi na wakilai a majalisar dokokin kasar a jiya lahadi sabon jam'iyya mai mulkin kasar mai ra'ayin tsakatsaki tana samun gagarumin rinjayi bayan da aka kusa kammala kidaya na dukkan ƙuri'u jam'iyyar shugaba macron da ƙawayenta za su lashe kujeru 355 zuwa 425 a majalisar ƙasar mai kujeru 577 wannan nasara za ta baiwa shugaba macron da wato damar zantar da alkawarin sauye-sauye da ya yi ta fuskan wato dokokin kwadago mai tsanani da kuma tsarin tallafi da aka jima ana aiki da shi a ƙasar cikin sauƙi jam'iyyar shugaba macron ta doke sanannun jam'iyyun ƙasar wanda suka jima suna samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc wani jirgin yakin amurka ya harbo jirgin yakin siriya jiya alHadi, bayan jirgin na siriya ya kai harin bam kan mayakan sa kai da ke samun daurin gindin amurka a fafata wadda ake da yan kungiyar isis ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta faɗa jiya AlHadi cewa jirgin yakin siriyan samfurin su-22 ya jefa bama-bamai kan mayakan sa kai waɗanda suke aiki da rundunar taron dangi kusa da garin dabka nan da nan dai wani jirgin yakin amurka samfurin super hornet ya mai da martani ya harbe jirgin na siriya babu bayanai kan makomar matukin jirgin ko daɗa har da ma waɗansu tun farko sojojin na siriya sun kai hari akan mayakan sa kai da ke samun goyon bayan ƙasashe da suke taron dangi a gari da ake kira jadin suka jikkata mayakan sa kan suka kore su daga garin amma jirgin yakin rundunar taron dangi karkashin amurka ta hana dakarun na siriya dannawa cikin garin na jadin labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu faro rahotannin namu ne daga jihar Borno Najeriya inda uwar gidan gwamnan jihar Hajiya na na Kashim Shatima ta yi alkawarin tallafawa nakasassu da marayu da magajiyayyu a jihar. uwar gidan gwamnan ta yi wannan alkawari ne a lokacin da ta raba wa masu fama da nakasa kayan masarufi a birnin maiduguri ga wakilin mu haruna dauda da ƙarin bayani da an san cewa kuna hakuri da yanayin inda dukan muka tsinci kanmu so a gaskiya za mu iya wa gudan karfi mu mu tallafa ma especially ku da nakasassu din don allah 'yan uwa a yi hakuri hajiya amma abubakar da ita ce babban sakatare a ma'aikatar harkokin mata na jihar borno wadda kuma taimun karin haske game da taimakon da suka baiwa na kasassun kamar haka eh to eh, mai girma matan gwamna daman eh, through her foundation sword foundation ta sha ba da tallafi ma organizations da yawa amma yanzu za ta ba na kasassu ne a cikinsu akwai guragai akwai makafi akwai kuramai akwai kuma masu eh, kuturta ta ba su shinkafa buhu 200 shuga 200 ta ba su hatsi buhu 50 da kuma masara buhu 50 sai ta kara musu da kuɗi 500 saboda su samu su sa a mota ka gidajensu. To wuya waɗannan da kasan suke ji ne game da wannan tallafi? Ni ne sunana Umar Muhammad, shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar na kasassu na jihar Borno. gaskiya da muna ji ne a wasu gurare yau ubangiji Allah ya kawo mana shi zuwa gida gaskiya mamarmu mu hajjana na ce shatima Allah ya saka mata da alkhairi dan abin da ta yi mana ba za mu taɓa mantawa ba a cikin tarihin rayuwanta don koda wa shekara da ya wuce ta dube mu ta taimake mu cikin ikon Allah wannan kuma ta mana gagarumin taimako a halin da mutane suke neman taimako cikin ikon Allah kamar kungiyar ku na nakasassu gashi na ganku kuna da dama anan za ku kai kunuwa neman mambobin ku abinda ake da shi kiyasi a jihar Borno ana da kiyasin dubu arba'in da tara da ɗari biyar da wani abu amma wanda suke metropolitan council a lissafi mu dubu hudu da ɗari shida da hamsin da uku kamar kuna samun irin wannan taimako dama ko kuma wannan gaskiya ba ma samun irin wannan taimako a inda ana samun irin wannan taimako halaye da mutane suka samu kansu a ciki ba za su samu ba shi yasa muke kira da kungiyoyi da masu hannu da shuni su ma su bi irin taimako da ta yi su ma su taimaka mana okay suna na Adama Balla the National Women Leader Joint National Association of Persons with Disability mutanen da suke fama da eh, suke eh. ce shugabar kungiyar mata kenan eh, ya kuke jin game da wannan taimako a ah, sai mu ce alhamdulillah Allah ya saka mata da alkhairi kuma allah mayar mata da gurbin shi ninkin ba ninkiya sannan kuma alasa daɗe ana yi kuma dai aka ci oliver act for mu muna so ake yin wannan hidima akai akai yawon tsakanin wannan ramadan da ramadan na gaba da nisa ko da za na dan tunan bayan wata uku wata shida bara mu ba amma karshen ta dai mu dai abinda muke bukata lasting solution da za a dan daura mu akan stephen na wata wata da zai mana solving problem haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya haka allah ya so kuma da haruna dauda hukumar zaben najeriya ta tabbatar da rajistan sabbin jam'iyyun siyasa guda biyar wanda ya kawo adadin jam'iyyun siyasan ƙasar zuwa 45 ana sa ran waɗannan sabbin jam'iyyun za su shiga takara a babban zaɓen ƙasar shekarar 2019 nasiru adamu ilhikaya yana da ci gaban rahoton Hukumar zaben Najeriya INEC ta mika sabbin jam'iyyu biyar rajista a wani taro a yalkwatar hukumar da ke Abuja. Jam'iyyun da sun hada da Action Democratic Party ADP, All Democratic People's Movement ADPM, Advanced People's Democratic Alliance ABDA, New Generation Party of Nigeria NGP da kuma Young Progressive Party YPP. Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya buƙaci jam'iyyun su ba kowa damar damawa da shi a jam'iyyun. Kazalika su gujewa ko a mutu ko a yi rai a lamuran zaɓe ko siyasa. Sabar ka jama'a suke zaben shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. To me amfanin hayaniya? A yi ta faɗa, a yi ta buge-buge. Siyasa ka faɗi ra'ayinka ne wani ya faɗi nasa. Amma alƙalan da su yi hukunci a ƙarshe shine jamuwan ƙasa ranar zaɓe. Yakubu Shandam shine shugaban sabuwar jam'iyyar matasa YPP. Shi yasa muka ce mun gaji da alamuka da yake a kasan abubuwa da manyan nan suke yi daga daga 1960 har zuwa yau har yanzu matasa mu suna wahala shi yasa muka kawo na jam'iyya ni sunana injiniya yaba yusuf sani ni ne national chairman na adp Kasan ga tana cikin wata hali na laho da amma abin da ya jawo wannan shine gwamnati da ke ci yau ba su san yadda za ta tafiyar da harkokin gwamnati ba abu ne kaman a haukace an ga karaban shugaban rikon pdp ahmad makarfi a kafa sabuwar jam'iyyar abda da akan yi jawo raɗe-raɗin samun zaɓin jam'iyya baya ga pdp ga masu adawa da sanata alimadu sharif jami'in labarun kwamitin nikon daiwa dai ya musanta sashen amma ya ba mabiyansu shawarin tsayawa takara a sauran jam'iyyu wajen zaɓukan cike gurbi ko ƙananan hukumi a jihohin da suka amince da 'yan takarar pdp na shugabancin sharif jam'iyyun da sun ɗau haramar yunkurin kawar da apc a zaben da goma sha tara in allah ya kai mu sakataren apc mai malabu ni ya ce inda ba ƙasa ake gardamar kokawa saboda ƙasan nan halin da take ciki yanzu kowa ya sani yadda aka lalata ta aka sace mata dukiya aka durkusar da ita kudirin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka kuduri ne na 'yanto 'yan najeriya daga halin da suka shiga ciki 'yanto kasan ya dawo mutuncinta rambe da take yadda aka santa a duniya najeriya dai a yanzu na da jam'iyyu 45 masu rajista sai kuma wasu ƙungiyoyin 300 da ke neman rajista nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya najeriya to madalla a gaida nasiru adamu ilika yanzu kuma ga wannan wakar a shakata da ita Ubana da ya haife ni kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo yau na shagiya da ta baba ne gani nan da sana'a baba ne hannu sauka da bindiga baba ne na yi kwace da sata baba ne yau na shagiya da ta baba ne gani nan da sana'a a gaida na ziyarar zamani waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha hudu na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau a kashe su ta hanya mai kyau masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ni salo garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc tun watan disamba bara ne shugaban kasar najeriya mamadu buhari ya gabatarwa majalisun tarayyar kasar kasafin kudin bana kasafin ya kamata ya fara aiki ne daya ga watan daya na wannan shekarar to amma hakan bai samu ba saboda jinkirin da kasafin ya samu a majalisun tarayyar kasar sai makon jiya ne ya zama doka ana iya cewa kasafin ya makara da watanni shida da wannan makarar shi menene begen 'yan najeriya kan kasafin ga abin da wasu suke cewa sunana dauda dodo to muna fata dai yadda aka faɗa a awayatar da abin da talakawa za su ji daɗi domin sau da yawa akan yi haka so a zo a ƙare wata shekara ta dama ba a san abin da aka yi ba kamar me da me kake son a mai da hankali a kai wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi ai malam hassan abin ba ta faɗuwa akwai abubuwa da yawa ka gana ɗaya dai matsalolin hanyoyi kuma yanayi yadda muke ciki na ƙasa gwamnati ta ɗan miƙa hannu mu talakawa mu samu dan abin da za mu sa a bakin mu babban fatan mu kenan ni sunana muhammadu budaji sarkin hulanin kasar sayin nan to menene fatan ka ga kasafin kuɗin da mataimakin shugaban kasa ko kuma mai rikon shugaban kasa sanya ma hannu to fata na dai yana da yawa dangane da bajet din ga ko za ka faɗa mana kaɗan daga cikin fatan ka insha Allah na ɗaya don allah bajet din ga da an kai don allah shugaban kasa ya sa hannu zuwa ga jihar hanyoyin ga hanyar da da hada kudu da arewa gadojin nan duk sun rube sun lalace shekaran jiya ba da dadewa ba eh, gada ta tabu ta hada tirela da kanta da wajen mota uku sun hada ciki sun nuce wanda yake wanga abu bajet ɗin ga kudaden nan don Allah ka dauke su cewa a kama wani shayi, da wasu shaye-shaye can da wasu tahe-tahe waɗanda ba su dace ba don Allah a bi hanyar da an ka bi an ka jara hanyoyin ga domin nan talaka na unhana kuma yana ɗaya daga cikin abin da ka ja mu shugaban ƙasa farin jini sunana Mike kuma ana ce min mai haski to Mike eh, menene yake son a yi da kasafin kuɗin Najeriya da aka sama hannu abin da muke so wace a kawo abinci don nwa ya yawa a nigeria yanzu babu abinci a yau da abinci abinci ya shigo to bangaren noma a sa kudi ga kwangare karatu a kashe kudin a hanyar da ya kamata a kashe su sunan abdu sadiq yanzu a nigeria yanzu kowa bai ci abinci ba ka san abu da yake faruwa yanzu ka san yanzu ba kudi a nigeria kada ji ko ifito da kudin ka san kowa ko ka yake yi kada ji ko ifito da kudin kowa ya samu lahaya kamar yanzu ba abinci ba kudin ka ga masala yanzu ka ga abu da kan abu da muna zo yin yanzu dan Allah eh, governor ko mene yawa ya itimaka kowa da Allah kada ji ko ifito da kudin Yanzu bari mu ji abin da wani masanin tattalin arziki ya faɗa a cikin firar da yi da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elikaya. Ina tare da Yushau Aliyu masanin tattalin arziki a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yushau kamar yadda kowa ya sani mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibajo ya sanar da koko ya sanya ma hannu kan kasafin kudin Najeriya na bana 2017 da ya kai tiriliyan 7.4. Tambaya ta farko shin menene tasiri illa ko rashin illa sa hannu a makare yanzu za a ce kamar shekarar ta yi wata shida shin zai shafi kasafin kuɗin ko kuma akwai bambanci tsakanin shekarar kuɗi da kuma a shekara ta kalanda akwai bambance-bambance da dama amma wannan sa hannu na makaddacin shugaban ƙasa wani sabon shafi ne a tarihin kasafin kuɗi a demokradiyya ta najeriya wanda yake shine na farko wanda kuma akwai dalilai masu yawa wanda hukumomi suka sani da kuma wanda mu masu sharhi muka gani to amma bambance-bambance ya danganci eh, wanda aka ɗauka ne shi dai kasafin kuɗi ana yin sa ne domin eh, eh, shekarar kuɗi to wannan shekarar kuɗin kuma a ɓangaren najeriya tana fara daga 1 ga watan janairu ne zuwa 31 ga watan disamba to in son samu ne kasafin kuɗin najeriya duk halin da za a cika kamar yadda zamanin sojoji idan za su karanta kasafin kuɗin a ɗaya ga wata suke karanta shi saboda baya zuwa wurin wani ɗan majalisa ko kuma aikatar kuɗi da za ta shirya kasafin kuɗin a ba hukumar sojoji su kuma su karanta ma 'yan ƙasa su ci gaba da aiki da shi. Wato dole yusho sai ka yi ƙarin bayani a ƙara fahimtar yadda lamuran nan suke musamman ma wato in akwai wata illa da za a samu ko ko wani ƙalubale kan yadda ake ɗaukan dogon lokaci kafin amincewa da kasafin kuɗin shekara. To shi kasafin kuɗi ƙalubalensa na farko shine lokacin da za a fara shirye-shiryen gabatar da shi. To a lokacin da ya fi kamata in dai za a ɗauki ɗaya ga watan disamba a matsayin shekarar kuɗi ranar farko na shekarar kuɗi na kowane shekara to wannan kasafin kuɗin ya yi latti sosai illan lattinsa kuma shine na farko duk tsare-tsaren da aka yi akan farashi ake yin su to idan ba a yi shi a cikin wannan shekaran ba aka samu canjin alkaluma na farashi to zai shafi kasafin kuɗin na ɗaya kenan na biyu kuma akwai yanayi wanda allah ya yi ƙasan daidai akwai lokacin sanyi akwai lokacin rani akwai lokacin damina to idan aka yi kasafin kuɗi aka buga lattin shi duk inda ya kamata a yi hanya lokacin da ba ruwan sama in aka samu ruwan sama wannan zai zama lalura wajen gabatar da kasafin kuɗin yanzu sai a ce to za a yi hanyoyi to motocin da in sun je su aikin hanyoyin an sa kasafin kuɗin lokacin da ake ruwan sama motocin za su kafe ba za su yi aikin da ake bukata ba kaga an samu matsala na farko hauhawar eh, farashi canjin farashi na biyu an samu canji na yanayi haka kuma ita kanta siyasar ƙasan ko da lokaci akan yi sauri a gabatar da kasafin kuɗi idan ana zaman lafiya sai ka ɗauka misali kamar 'yan shekarun baya ana zaune kwatsam sai aka samu barkewar rikice-rikice musamman abin da ya shafi na boko haram wanda ya sa dole kasafin kuɗin da aka yi na wani yanki saboda saboda tsinkewar rashin zaman lafiya dole a watsi da kasafin kuɗin a nemi lafiyar mutane a koma wani bangaren to irin wannan yanayi ya sa kodon lokaci a ake kulawa da bin dokokin kasafin kuɗi na wajen shirya shi shine ma'ana hukumar um, um, ma'aikatar yin kasafin kuɗin ita kanta wanda gwamnati ta kirkiro da hukumar kuɗi ta ƙasa su zauna su shirya kasafin kuɗi da wuri in sun shirya su gabatar mu da shugaban ƙasa wannan an samu matakin farko kenan sai ko matakin da yake bi wajen amincewan 'yan majalisa shi ma wannan an samu matsaloli matsalolin kuma ya haɗa da cushe-cushe saboda daman da aka samu na, na, dogon lokaci ya ba da dama a yi cushe-cushe a abin da aka ga dama to amma a kullum aka rage wannan lokaci na shirya kasafin kuɗin da gabatar da shi to zai rage waɗannan abubuwa su ne lalurar da ke samun kasafin kuɗi haka kuma na uku bayan an gama shi duk waɗannan majalisa ta amince sai kuma wajen gudanar da shi da kasafin kuɗin to a kullum abinda za a gudanar da tattalin arzikin ƙasa karɓo shi ake kuma daidai shirin da kai ma shekaran kai kuma kana duba a kuɗin da zaka kashe kana duba kuɗin da zaka samu to ya fi sa natsuwa wajen nema ma gwamnati kuɗaɗen da take bukata na gudanar da ayyuka in an yi sa da wuri a bisa kawai yanzu misali an sa kasafin kuɗi a watan jun misali kaga abin da ya shafi january february duka ya koma wani kasafin kuɗi na baya wanda bai daidai da shekaran ba saboda haka dole yana da kyau a koma tsari mun sha wannan kiran kuma Eh, abu ne mai sauki saukinsa shine masu shiryawan ne da aikinsu kenan za su koma su zauna su tsara shi da wuri masu gabatarwan su gabatar da wuri masu dubawan su duba da wuri sai ko masu gudanarwan su kuma su gudanar akan yadda aka tsara to madalla malam shau Aliyu da malam Nasiru Adamu ilai kaya. masu sauraron mu abin da ya sauka kenan yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Diodone da suka daidaita mana sauti. Nisa Lugarba ke cewa, ku kasance cikin ƙoshin lafiya, a sharuwa lafiya. Sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuɗi a su ta hanya mai kyau. Kuɗi a su ta hanya mai kyau. Kuɗi a su ta hanya mai kyau. Kuɗi Dalla, yanzu kuma lokaci ya kai da za mu kawo saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana ba kuma Hamid daga Gashuwa jihar Yobe. Yau ne za a yi na shi ne ina taya yan uwa musulmi murna da ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadan. Sannan kuma ina kira ga yan uwa musulmi a wannan kwanaki da muka shiga na goman karshe mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'o'i mu roƙi Allah matsaloli da ke addaban mu a ƙasan nan kamar matsalolin tsarin na masu garkuwa da mutane na masu tada bama-bamai a garuruwa Allah ya kawo mana sauki sannan kuma mu sake amfani da wannan dama sauki Allah ga duk wa'ansu wanda suke wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa alal misali kamar yanzu babbar barazanar mu a ƙasar nan ita ce 'yan kasuwa su suka zama barazana da barayin biro su ne barazana a ƙasar nan yanzu barazanar mu kuma ta dawo kan 'yan kasuwa tun da gashi dala tana sauka amma kaya farahin sai daɗa hawa suke wannan ya nuna cewa akwai wani salo na babban kafa da ake wa ita kanta gwamnati saboda haka mu yi amfani da wannan dama duk wanda zai yi wa ƙasa babban kafa ya kawo wani manufa da zai jefa rayuwar talaka a cikin halin haɓula'i Allah ya rusa shi Allah ya rusa shi amin assalamu alaikum mai magana bakon Muhammad da kashi wajen jariyo To madalla yanzu kuma ga sakon watan Ramadana daga Malam Muhammad Redwan a birnin kuma sigana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a musulmi na duniya duka baki daya kamar yadda bai boye mana ba yau muna azumi kwana 23 mana mun shiga goma ta karshe kenan wanda Ubangiji ya alkawalin cewa zai 'yantar da bayinsa daga fadawa a cikin wutan jahannama. Akwai wata dare wanda yake ubangiji ya ajiye ta dare ne musamman saboda ubangiji ya kaddara alheri ya kaddara rayuwa ya kaddara mutuwa ya kaddara arziki ya kaddara haifuwa ya kaddara duk wani abin da yake zai abku shekara mai zuwa kuma akan haka nan akwai ibada ta tahajjudi akwai ibada ta sallan dare wanda yake ya kamata mu tabbatar da shi saboda Allah ya datar da mu da dacewansa mu samu haduwa da wannan dare mai girma wannan dare mai girma kuma ana samun shi ne a 21 ta wannan wata 23 wuturi kenan 25 27 29 ake samu saboda shi jama'a mu zuwari damsi in ta kai irin wannan lokaci annabi na sallah ne har kafafunsa duka ya kumbura aka tambaye shi na na aisha amaryansa ta ce masa yaya kai ko kake yin haka ya ce awala na abdan shakura ba zan zamo bawa mai godiyan Allah ba so shi mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu yi ibada mu bautaci Allah mu koma zuwa ga Allah Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad kudi ba wasa ba limamin Hausawa tafu kuma Ghana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To madalla yanzu kuma lokaci ya kai da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. A Ingila 'yan sanda sun ce wata akori kura ta afka matafiya da kafa a gaban wani masallaci a daren jiya ta kashe mutum ɗaya da jikkata wasu goma. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce hukumomin ƙasar suna ɗaukar batun a zaman harin ta'addanci ta kira lamarin da cewa mummunan lamari. hukumomin kasar suka ce jami'an tsaro sun kama matukin motar dan shekaru 48 da haihuwa wadda jama'a suke waɗanda jama'a da suke wurin suka tsare shi kamin zuwan jami'an tsaro babban sakataren kungiyar musulmi a ingila mr khan ya ce bisa wato bayanai da shaidun gani da ido suka ba da alama mutumin ya da kyamar musulmi wani harin ta'addanci da aka kai kan wani wurin 'yan yawon bude ido bayan babban birnin kasar mali ya halaka mutane biyu kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron kasar ya bayani jiya lahadi mutum na farko da harin ya ritsa da shi mutumin faransa ne dan asalin kasar gabon muna kokarin tantance inda mutum na biyu ya fito in ji baba sise wadda shine kakakin ma'aikatar tsaron kasar. yan bindiga sun kotsa cikin wurin yawon bude ido ne da ke wuri da ake kira dogora koro mai farin jini ga yan yawon ido musamman daga kasashen yammacin duniya kuma suka yi garkuwa da waɗansu wata mummunar gobarar daji a kasar portugal ta halaka mutane akalla 61 galibin su wutar ta halaka suna suna cikin motocinsu rahotanni sun ce akalla wasu mutum hamsin 59 kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta barke yayin da kasar take fama da zafin rana mai tsanani da tsawa amma babu ruwan sama firaministan kasar antonio costa ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga jiya lahadi jaman kasar suka ce an tura ɗaruruwan 'yan kwana-kwana domin yaƙi da wannan gobara. zaben da aka yi a faransa na baba na mutane ba su fito ba ainun duk da haka jam'iyyar shugaban kasar emmanuel macron ta samu gagarumar rinjaye na wakilai a majalisar dokokin kasar a jiya lahadi sabuwar jam'iyyar mai mulkin kasar mai ra'ayin tsaka-tsaki ta samu gagarumar rinjaye bayan da aka kusan kammala ƙidaya ƙuri'u jam'iyyar shugaba macron da ƙawayenta za su lashe kujeru 355 zuwa 425 a majalisar ƙasar mai kujeru 577 to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shirye na wannan lokacin hantsin sai kuma da la'asar za ku ji wasu eh, abokan aikin mu tare da sauran sabbin shirye-shiryen mu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen wasu lamuriyar muryar amurka musamman ma sahabu imam aliyu da kuma eh, wanda ya ba da umarni malam sidi da injiniyan mu malama zainab baba ya kuma kirini ke sallama a huta lafiya